يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa shanral, u muri Muhuddatatuwa, waƙulla Muhuddasatin bidi'a, waƙulla Bidi'akin Balala, waƙulla Balalatin cinnawa. Da kiwa ni filla, assalamu alaikum wa rahmatullahi Ci gaba da tafsirin Al-Mur'ani mai girma a wannan rana ta shi daga watan Ramadan. Hijrar annabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratun nur na'am ya ayyuhallazina amanu تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشان ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal Haladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Allah ya ce la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi takun in ji Allah madaukakin sarki akwai footsteps na shaidan. to masu imani ku yi takatsantsan da wannan Allah ya ce wa manyan ya yattabi ta shaytan duk wanda ya bi takun shaytan to ya sani fa ya amuru bil fahsha'i wal munkar shi shaytan kullum yana umarni ne da alfasha sannan yana umarni ne da munkari yana umarni da mummuna aiki Allah ka kare mu Allah ka tsare mu wato shaytan yana da hanyoyi da yake bi ya batar da al'umma shedan idan ya fara zuwa abin da yake bukata ya ga ya mai da bawa ya zama mushiriki ko ya zama kafiri wannan shine burin shedan na farko domin da ya mai da ka mushiriki ko ya mai da kai kafiri ya san an gama ka zama famanan memba tare da shi a wutar jahannama idan ya buga ya buga wannan ba zai yiwu ba to sai ya rage buri ya dan sassauto sai ya mai da kai dan bid'a idan ya ga ya mai da kai dan bid'a ka sha ka koshi to bukatar ka ta biya ya san kana cikin waɗanda za a kora in sun zo shan ruwan alkausara idan yayye ka zama dan bid'a abin ya gagara sai ya sassauto ya rage buri sai ya ce to ka zama fasiki ka zama mazinaci ko ka zama ɗan giya domin bid'a shedan ya fi farin ciki da ka zama ɗan bid'a sai da ka zama mai sabo sufiyanu sauri yana cewa albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'asiya shedan ya fi farin ciki in yaga kana aikata bid'a sai da yaga kana sabo ya fi jin daɗi ya ga kana bidi'a, fiye da ya ga kana zina ko shan giya ko luwaɗi ko wani abu mai kama da haka dalili shine fa innal tabu min minha domin shedan ya san in sabo kake ana sare ka tuba yanzu idan kaga mutum yana shan giya in ka ce masa ba kyau sai ce to a taya mu da addu'a mu dai shedan ne ya jarabe mu da wannan bala'i ko ba haka ba ba zai jayya da kai ba saboda ya yadda abin da yake ba mai kyau bane sai dai watakila ba zai iya bari ba saboda ko ya saba ko wasu dalilai masu kama da wannan to amma shi matsala dan bid'a zaka zo ka same shi yayi dumu dumu cikin bid'a ya fusatar da Allah yayi wa annabi Muhammadu zanga zanga ya ce annabi bai iya ba shi ya iya ya canja addini mai haske da Allah ya saukar Allah ya fusata da shi annabi ya fusata da shi to kuma in ka zo zaka gyara masa kuma sai kama fada yace zaka raba shi da hanyar annabi to shi yasa shi dan bid'a yake da wahalar sha'ani gashi banna yake yi kuma gani yake yi saboda ya koro gani yake akwai wata ladara za a sake kirgawa a take a bashi to wannan tunani da yake da shi na abin da yake yin mai kyau ne har ma za a bashi lada har yana ganin kamar ma wannan abin da yake ita ce hanyar da annabi ya zo da ita to wannan shi yake sa dan bid'a idan ana so ya tuba aiki ne jajawo sai an wahala kwarai da gaske Allah ka gafarta mana to shi yasa dan idan ya iya kokarin sa ya saka kai bid'a ya gagara sai ce to kai sabo idan ya buga ya buga ya mai da kai mazinaci dan yana faruwa zaka samu ne ya kaure cewa bid'a ko wace iri ko baya yi ga ya ustaz ustaz haka amma karkashin kasa in ya shiga wani lungu in ka ji ta'addancin da yake yi wa Allah kuma sai ka sha mamaki to har yanzu ne burin dan ya biya na'am mun ji duka bidiyoyi ka daina to sai ya danna kanka cikin sabo in ba sa'a ba sai ka ruza da yar mutane a lungu Allah ka gafarta mana na'am in ya buga ya buga <clears throat> ka zama ka wato kadul mai cikin sabo ka ki yadda Allah ya tsare ka to sai dawo yace to kamar dan makaruhi makaruhi kan ai shi ba matsala shi kan wannan ka rike kai tai sai ka kadul mai cikin aikata makaruhi daga nan sai kai ta zarce idan ya buga ya buga wannan ya gagara sai ya dawo mataki na ƙarshe sai ce to yanzu yadda za ka yi wato ita halal wato mataki na biyun ƙarshe sai ce halal ɗin ka wuce gona da iri a cikinta sai ka ga yanzu halal ce amma ka wuce gona da iri kawai sai a kanka da wata bunjime mai riga kana share titin anguwarku to idan ya buga ya buga nan ma ka tsatsare ka tattara ko'ina ina to sai ya zo mataki na ƙarshe abubuwa biyu masu lada amma ɗaya ya fi ɗaya lada sai ya danne ka ya hana ka yin mai lada da yawa sai ya barka da mai lada ya kaɗan nan ma dai ya ci riba akan ka ko bai ci riba akan ka ba kamar misali ka tashi ka taho jin karatu tafsirai da ake yi ka tashi ka je wani wuri inda ake tafsirin qur'ani mai girma kaga idan zaka je inda kafa zaka je duk taku ne za a baka lada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kuma share maka zunubi in akan abun hawa zaka je Allah ya san taku nawa zaka yi za a baka lada za a share maka zunubi gurgudan wannan sannan idan ka je ka zauna wurin ana karanta qur'ani rahamar Allah za ta lullube mutanen da ke wurin kana ciki sannan mala'ikun rahama za su sauko sannan Allah zai ambace ka cikin bayinsa na kwarai kaga wannan duk gara ba ce to sai ya danne kai ya hana ka zuwa ya ce to ai yanzu ma idan ka buɗe rediyo tafsirin nan dai ana yi yanzu nan in ka buɗe rediyo za ka je sai ka buɗe rediyo ka sha tafsiri a gida kaga dai abin da kai ai mai kyau ne kuma kana da lada duk da kana kan gadon matarka ka buɗe ka ji amma ladarka ta kai ta wanda ya tashi takanar ta Kano ya je wurin da ake yi ladarka bata kai wannan ba to sai ya danne ka ya hana kai mai lada da yawa sai ya barka kai mai lada yar kadan wayannan wato huduwat ne da shedan yake bi wajen ya ga cewa ya halakar da dan adam idan ka kaga shedan tarkonsa cikin wayannan tarkuna da muka lissafa ɗaya daga ciki bai kama ka ba to sai dai kariya da tsarewa daga wajen Allah madaukakin sarki sannan har yanzu yana daga ɗabi'a shaidan wajen yadda zai halakar da jama'a a wannan kuduwat na shaidan da ƙur'ani ya ambata wato akwai hanyoyin da yake bi hanyar da yake bi hanya ta farko shine a tadarruj fil iblal wato zai ɗauki mataki bayan mataki wajen halakar da kai idan shaidan yana so ya ce kai shirka to ran da ya fara zuwa ba shirka zai ce kai ba don ya san in ka ce in ya ce kai shirka to ba za ka yadda ba saboda haka ran da ya fara zuwa sai ce ka yi bidi'a. to da ka fara yin bid'a dama ita bidi'a director protocol ce ta shirka idan shirka za ta zo jimeta ba ita za ta fara zuwa ba za ta turo bidi'a ne ta mata share fage idan ta yi share fage ta tabbatar komai ya daidaita sai ta buga wa shirka waya ta ce to yanayi ya yi daidai ba sauran matsala mai gida kina iya ƙarasowa so sai shirka ta shigo cikin garin ta yi abin da ta ga dama ba tare da ta samu matsala ba idan shaidan yana so a ma'aikata ya mai da kai barawo ba cewa zai ka fara sata miliyan ɗaya a dukiyar ka ba abin da zai ce ga wata yan gajeren hanya ka murkushe murƙushe kan dubu talatin to sai ga dubu talatin ai ba komai ba ce to daga nan sai ya tura ka sai ka fara sata dubu saba'in sai ya kai ka ɗari ɗari da hamsin wata ran sai ka ji an kafa kwamitin bincike ka saci miliyan ɗari da ɗigo bakwai an rasa yadda za a yi da kai wanda daren da ke ɗan ya fara zuwa abin da ya ce ka sata kenan ba za ka yadda ba amma yanzu da ɗaukan ka mataki bayan mataki ya kai ka inda yake so idan shaidan ya zo ya samu yaron shago ba zai ce wa yaron shago saci dubu hamsin a dukiyar mai gidanka ba ya san yaron ba zai yadda ba wannan ba zai kama hankalinsa ba sai ya fara ce masa in ka dawo da canjin naira ɗari da hamsin ka riƙe yo menene naira ɗari da hamsin a dukiyar da ke wannan shagon tun kana rike canjin naira ɗari da hamsin sai wata ranka ɗan tsakuri ɗari biyu wata ranka tsakuri ɗari biyar wata ran in ba a yi sa'a ba sai ka ga ana faman ya za a iya ka saci naira dubu ɗari biyu ko sama da haka a dukiyar mai shagon to wannan yana daga hikima ta shaidan ran da ya zo ba babban zunubin zai fara ɗora ka ba in zina yake so ka yi ba ce maka zai yi ka yi zina ba a zai ce ka rinka kallon yarinyar ne ya ce kalli kumatunta sai ka kura kubatun ta ido kamar maye in ta ɗan yi murmushi sai ka ce kaga kumatun ya ɗan lotsa abin ya ƙara bada sha'awa to tun kana kallon kumatu sai ce ka ɗan gangaro ƙasa ka kalli wuyanta ai tana da dogon wuya mai kyau sai ka gamsu ka gaba matsala ka manta ya fara wo transfer da kai yana wo ƙasa da kai tun kana kallon wuyan sai ce to daga nan ka ɗan ƙara yin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa to kamin ka ankara yayi alkafura ya jefa ka cikin bala'i baka sani ba Allah ka raba mu da tarkon shedan wannan yana cikin kuduwat na shedan da aka ce la tattabi'u ta shaytan hanya ta biyu da yake bi wato shine wato tazilul ma'asi duk abin da sabo ne sai shedan ya masa kawa ya masa kyale da kwalliya shi yasa duk inda za a saba wa Allah sai an gyara wurin idan hotel aka inda za a rinka fitsara da fasadi sai an masa kwalliya an gyara shi idan gidan giya za a yi sai an masa kwalliya an dan mammanna wasu hotuna an dan daura wani dan balan-balan an dan sa wasu fitilu masu kala daban-daban idan fati aka shirya till down to sai an kawata wurin da za a yi fatin idan ana so shegantakar ta samu tafiya daidai sai an samu su tamba generator ga katon CD ga wani kyalle an dan daura haka da wani dan balambalan da dan wani abu mai walƙe walkiya da wayansu ƙwayayen lantarki suna dan mutuwa suna kamawa shaɗan ya gama hada tarko abin da ya saura ka fada ya tafi da kai to wannan yana daga shegantaka shedan in dai za a saba wa Allah dai to sai ya dan yi wurin kyale-kyale bayan wannan yana daga hikima ta shedan kuduwat nashi da yake halakar da jama'a shine wato tasmiyatul ma'asi bi asma'i muhabbiba wato duk abin da sabon Allah ne shedan sai ya sa mai suna mai dadi idan ka ji sunan sai ka ji abin ba matsala ina fata an fahimci wannan shi yasa zina ba a ce mata zina ce shedan ya canja mata suna sai a ce sunanta soyayya ko ba haka ba sai a ce ai suna making love ne wai love alhali soyayya wani abu ne daban a musulunci akwai babinta zina ita ma wata aba ce ita kuma akwai babinta haka ne ko ba haka bane to daga sanda ka kira zina da soyayya to shedan bukatar sa ta biya idan kai zinar kawai Allah ka sabawa amma daga sanda ka kira zina da soyayya to yanzu ka halatta ta domin soyayya halarce to shedan yayi kokarin ya mai da kai yanzu wani kasurgumin kafiri ne kai baka sani ba saboda wannan kalmar to kuriju sahibaha min al-islam daf'atan wahida ka kira haramun da halal wato kalma ce da na cire mai ita daga musulunci tun kuɗa guda ɗaya shi yasa yanzu zina sai a kira ta da soyayya cikakken ɗan giya sai a ce ai ɗan ruwa ne wai yana shan ruwa <laughs> ko ba haka ake yi ba na ruwa halal ne ko ba halal bane to me ya kai kuma a kira giya da ruwa wannan ba ana kokarin a halatta haramun bane sai ga wani cikakken fasiki ko makidi ko wani ɗan wasan kwaikwayo wani tintirin fasiki sai a ce sita ko ba haka ake faɗa ba sai a ga wata cikakkiyar mazinaciya sai a ce jaruma sai a ce ai ta ce jarumar da ta fito a <laughs> mazinaciya ce ba wai sai a ce jaruma kawai sai a samu wani sakarai just a zero behind a decimal point wai sai a ce jarumi to wannan duk yana cikin makircin shedan duk wani sakarci da shegantaka shedan sai ya ga an sa wa abun suna mai daɗi domin wato ya samu karbuwa a wajen al'umma sannan duk abin da ya san abu ne mai kyau mai amfani shedan sai ya yi ƙoƙari an canja wa abun suna an sa masa mummunan suna suna mara daɗi idan ka rike musulunci sai a ce ma mai tsatsauran ra'ayi idan ka rike addini sai a ce ma ba kauye in an ganka da dagaggen wando a ce ka sa wandon ƙaninka, ko a ce ka tsallake ruwan ka sake wandon yana faruwa ko baya faruwa kenan duk abin da za a yi abu mai kyau ne ko sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu da za a bata mata suna amma da abun kauyanci ne da gidadanci to waɗannan su ne da shaidan yake bi domin ya halakar da al'umma shi yasa Allah madaukin sarki ya ce. Ya يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba domin falala Allah ba da rahama akan sa akan ku ya ku masu imani ba dan falala Allah ba da rahamar Allah akan ku ya ku masu imani Allah ya ce yadda shedan ya shirya tarko yayi tsare-tsaren halakar da ku wallahi ba dan tausayin Allah da rahamarsa ba ma zaka minkum min ahadin abada da ko kwara ɗaya a cikin ku ba za a samu wanda zai tsarkaka ba da dan ya nutsar da ku gaba ɗaya ya halakar da ku inji Allah amma falala Allah da rahamar Allah ita ce kawai ta jawo Allah madaukakin sarki ya tsare ku ya kare ku duk aikin da shedan yake yi ya zama na kwarai ba sa karewa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya ce walakin Allah yuzaki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya ga dama sai Allah ya ce wallahu alimun hakim wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma Allah masani ne Allah ka gafarta mana Allah ka tsallakar da mu daga tarkon shedan wato shedan babu wanda yake bari wani malami sai ga ana bautawa wata bishiya da ya ga ana bautawa bishiyar ya yi wa'azi ya yi wa'azi ba a daina bauta mata ba kai malamin nan ƙarfin imani sai ya zaburo shi da ƙarfin imani ya zunguro shi sai ya samu gatari ya ce bari abin da zai zai je ya sare bishiyar duk bala'in da za a yi sai dai a yi malami ya ratayo gatari ya tinkari bishiya zai sare ta ya kusa ya isa wajen bishiyar sai shedan ya tare shi amma shedan din a sifa mutum ya ce ala gafarta malam ina zuwa haka da gatari a kafada ya ce kaga bishiyar nan da ake bautawa to na fahimci mutane wa'azi ba zai gyara su ba na yi ittifaki yau zan je in sare bishiyar kowa ya huta ya ce haba ala gafarta malam ina ruwanka da su ai kabarin ka daban nasu daban rabu da su su tarka su wutan nan da Allah ya faɗa ai da gaske ne za su je su samu Allah a can malam yace eh gaskiya ka faɗa kabarin su daban nawa daban kuma za su samu Allah sai dai ni a matsayina na mai wa'azi da da'awa Allah ya ɗora mun in naga gyara in tabbatar zan gyara kuma wannan gyaran ina ga bai fi karfi na ba da hannu ma zan iya gyarawa shedan ya lallashe shi lallashe shi yake to karshe sai fito masa gaba da gaba ya ce to ala ta malam saurara ka ji wannan bishiyar ba zan barka ka sare ta ba in ka ce zaka share ta kuma to zaka sha mamaki malam ya ce to ni kuma sai na sare ta wasa ne gaske ne sai kokowa ta kaure tsakanin malam da shedan malam ya aje gatari ya kama shedan da kokowa Allah ya ba malam sa'a yayi koli koli da shedan ya kwala da kasa shedan ya sake tashi yana rumi aka ramaka lahu aka lahu ya sunkuci shedan sama ya jibga shi da kasa sai da ya kare shedan sa uku na ukun da ƙarshe ɗan ya tashi ɗan ya yi shiru yace to gafar ta malam dai dakata na fahimci ko kowa ba za ta warware wannan matsalar ba amma ga shawara da zan baka yanzu dai ka ga wa'azin nan kana ta faman yi mutanen nan ba taimakon ka suke yi ba sun baka da yunwa ne da kyar kake yi su harkokin su kawai suke yi ni shawarar da nake baka ka ɗan samu hanyar da zaka ci abinci ya fi maka sauki ka rabu da wannan bishiyar ka fita da sha'aninta kullum da safe ka ɗaga wato ainihin zanin gadonka ka daga karkashin fulonka za ka samu dirhami kaza na aje maka wato sai ka ɗiba ka sha shagalinka ka kashe malam ya shiru ya ce da gaske kake ya ce ah yau magana da gaske nake ko ba da gaske nake ba ai ba da taso ba ka je ka gwada mana in baka gani ba ai lokacin ne zaka zo ka dauki matakin da zaka dauka malam yace to in baka saba mun alƙawari za mu yi bala'i yace a ah, babu matsala sai malam ya fasa sare bishiya sai koma gida washe gari da sassafe sai daga fulo kawai sai ga wasu sabbin dirhamomi waɗanda aka gaya masa a zube karkashin fulo suna kyalle malam ya ɗauka ya cefa ne aka sayo naman miya aka yi harka a cikin gida lafiya kalau washe gari ya ƙara ɗagawa a'a ya ga abin nan fa da gaske ne ya sake ɗiba ya gudanar da harkokinsa kwana uku duk sanda ya ɗaga zai gani kwana na hudu da ya daga sai bai ga ko dirhami kwana ɗaya ba yayi shiru yace to wata kila da mai kawon ya makara ne bari in jira zuwa anjima karshe aka raba kallahu har rana ta fadi dirhamomi ba a kawo ba ranar da kire ya bacci saboda haushi da bakin ciki gari na wayewa sai ya ƙara ɗagawa wasu na wani mawaƙi wayan <laughs> ba komi a ƙarƙashi malam sai ya fusata sai ya sake ɗauko gatarinsa sai da bishiya <laughs> zai je yi ne zai je ya sare ta yana tafiya sai haɗu da mutumin na naran nan ya ce ana gafarta malam ina zuwa ya ce ai kai ka san inda zan ci ina ganin ka kamar mutumin kirki ashe mutumin banza ne mai sami alƙawari to yau wannan bishiyar sai na sare ta a ƙasa za ta kwana ya ce ana gafarta malam ba ka shawara ka koma gida ya ce ai baka isa ba kawai sai suka kama kokuwa malam ya gana nan ya kada wannan mutum ana kamawa sai ya ji mutumin na ashe ƙarfin bala'i ne da shi sai ya koli koli da malam ya kwara da ƙasa malam ya tashi a fusace ya sake raruma shedan ya sake sama da shi ya buga da ƙasa ya fusata ya ƙara tasowa da ya ɗauke shi ya buga da ƙasa ya ce in ka ƙara tasowa in na kada ka sai na karya ma gadan baya ƙara ka tashi ka koma malam ya shiru ya tashi ya zo ya gane cewa dai dole ya koma har zai juya ya ce kai dakata do Allah bawa Allah ya mun bayani ya kai da na kara ka sau uku yau kuma ka kada ni sau uku ya ce ka gani nan gurin ya ce ni shaidan ne iblis da kake jin labarin shi to ni ne ya ce ranar abin da ya sa ka kada ni ka fito don Allah ne tun da ka fito don Allah za ka yi aikin Allah ba ni kaɗai ba in na ga yato duk shaidanun duniya su taya ni a ranar za ka iya koran mu saboda taimako na musamman da za ka samu wajen Allah ya ce amma yanzu ba don Allah ka fito ba ka fito ne don ƙashin miyarka Dan duniya ce da baka samu bai sa ka fito saboda haka ba ma sai na zo da kaina ba ko cikin yara nan turo ɗaya sai murƙushe ka balle ni da kaina saboda haka juya in ba haka ba in karya ma gadan baya malam sai ya gane cewa ashe ta lallabe shi dan ta kwashe shi malam da ya koma gida ya ɗauki tsawon lokaci ba abin da yake sai istighfari da neman gafara wajen Allah ya gyara imaninsa ya jaddada ikhlasi ya sake ɗauko gatari ya tinkari bishiya shedan ya tare shi ya koli koli da shedan ya kwala da ƙasa ya ce in ka ƙara tasowa zan karya ma wuya shedan ya bashi wuri ya wuce ya sare wannan bishiyar yayi dugu-dugu da ita bautar bishiya daga ranar aka kawo ƙarshen sa full stop an gama daga wannan ranar to wayannan su ne taku taku da shedan yake bi duk ta inda yake so ya halakar da kai shedan kamin ya zo ya batar da kai sai ya tsaya psychologically ya yi study naka tukuna ya gama karanta ka ya gane menene damuwarka me kake so ga me kwakwalwarka ta karkata in ya ga damuwarka kuɗi ne to ta hanyar su zai halakar da kai in damuwarka mata ta hanyar su zai halakar da kai in damuwar ka san girma ta hanyar san girma zai halakar da kai in damuwar ka ba mutane dariya ta nan zai halakar da kai in damuwar ka ka ci zalin wani ta nan zai halakar da kai in damuwar ka kai kawai abin nan mulkin kama karya da babakere shi sai ya tsaya ya karanta ka cikin natsuwa ya gano ta ina kake da rauni to ta wannan gefen raunin naka ta nan zai shigo maka ya murkushe ka gaba ɗaya shi yasa Allah ya ce ba domin falalarsa da rahamarsa ba da wallahi babu wanda ya sai tsira cikin mutane kuma gashi ya dade a duniya tun zamanin annabi adam ake karawa da shi yayi zamanin annabi nuhu da zamanin annabi hudu da adawa zamanin su fir'auna zil autad da su annabi ludu duka da shi aka kara da zamanin annabi isa yayi zamani da su abu jahil da su abu lahabi da su utbatu bin rabi'a duk wasu yan banza da aka yi a duniya ya zauna da su ya ga irin shegantakar da suka yi saboda haka yana da working experience kai a matsayinka na dan adam baka da wata dabara da zaka iya kare kanka in ba taimako na Allah ba Allah ka tsare mu daga sharrin shaidan ka tsare mu daga fitinar shaidan wannan shine yasa Allah yake mana kasheri a cikin wannan aya saboda kalmu bi takun shaidan Allah ka gafarta mana sai Allah ce mai a gaba da rama wala ya'tali ulul fadli minkum was an yu. القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم bayan lokacin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kazafi Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta wayanda suka shiga cikin wannan kazafi akwai waɗanda aka yi wa haddi daga cikin su akwai mista shi mista dan uwa ne na sayyidina abubakar radiyallahu anhu dan gwaggon sayyidina abubakar ne sannan talaka ne bai da komi ya yi hijira daga maka ya dawo madina da ya dawo madina sayyidina abubakar radiyallahu anhu mutum ne mai son taimakon jama'a to balle ga wannan yana da alaka ta jini da shi sai ya jawo su a jiki ya ɗauki nauyinsa da cinsa da shansa da komai a wuyan sayidina abubakar ne amma abin mamaki kuma sai gashi an yi wa 'yar sayidina abubakar ƙazafi kuma shi yana cikin waɗanda suke sahun gaba a cikin harkar wannan zai fusatar da sayidina abubakar ko ba zai fusatar da shi ba wanda ka jawo shi kusa kake taimakonsa ka mai da shi mutum idan ya maka abu mara kyau ka fi jin zafi fiye da wanda dama baka da kowace irin alaka da shi bisa wannan sayyidina abubakar ya ce to da abin ya zama haka daga yau ba zan ƙara ciyar da shi ba ya je ya ta kan shi an ja layi an raba hannu riga tunda ya faɗi irin waɗannan kalmomi a kan ƴata ta ciki na ba bisa haƙi ba da da haƙi ne ma ya faɗa da da sauki lokacin da sai na abakar ya faɗi wannan magana sai Allah ya sauko da wannan aya sai Allah madaukin sarki ya ce wala ya atali ulul fadli minkum ulul fadli minkum ma'abuta daraja a cikin addini a cikin ku kada su rantse su wane ne ma'abuta daraja da fifiko a cikin addini su ne irin su sayyidina abubakar radiyallahu anhu wasa'ati bayan Allah ya ba su ni'ima ta addini sun zama masu daraja a cikin addini kuma Allah ya ba su yalwa ya ba su wadata ta abin duniya Allah ya ce to waɗanda Allah ya wannan ni'ima guda biyu ga ɗaukakar addini ga wadata Allah ya ba su to kada su rantse an yi utu uli qurba cewa ba za su ƙara taimakawa ƴan uwansu na jini ba wato kun ga a nan gurin ana jan hankalin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu rantsewa da yayi yace ba zai sake taimakawa mista ba Allah ya ce a'a ya kalli darajar da Allah ya bashi a addini da kuma wadatar da Allah ya bashi saboda haka ya runtsa ido kar ya kalli abin da aka yi ya ci gaba da yi don Allah kada ya fasa shine wala ya atali ulul fadli minkum wa sa'ati ayi utu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah kar ya zama ba za su taimaki ƴan uwansu na jini ba kuma ga su miskinai ga su kuma muhajirun waɗanda sun hijira saboda Allah saboda misda na farko ɗan uwa ne na jini na sayyidina Abubakar tunda mun ce dan gogon sayyidina Abubakar ne radiyallahu anhu abu na biyu kuma talaka ne miskini ne abu na uku ko muhajir ne ya yi hijira daga maka ya dawo ina ya dawo madina hasali misda da shi aka yi yakin badar kun ga sahabbai da suka yi yakin badar manya ne a cikin addinin musulunci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma yudrika la'alla Allah tala ala ahli badar wa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum wato wa ya sanar da kai watakila ubangiji ya kalli mutanen da suka halarci yakin badar ya ce musu duk abin da suka ga dama su aikata Allah ya gafarta musu wannan ita ce daraja da waɗanda suka halarci yakin badar suke da ita wanda shi mista yana ciki sai Allah madaukin sarki ya ce wal ya'fu wal yasfahu su waɗannan manya a cikin addini waɗanda suke da wadata su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu Allah ya ce wal ya'fu su yi afuwa wal yasfahu su yaji abin da aka yi musu Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba kwa so Allah ya gafarta muku ai kuma Allah yana saukar muku da ni'ima yana muku abubuwa da yawa na alkhairi fiye da abin da kuka yi wa'ancan amma duk da haka kuma wata kuna masa laifi to dan me ku ba za ku yi hakuri ba idan wani wanda kuka kyautatawa ya muku laifi wannan ka'idar har a matarka sai ka kiyaye ta idan kana so zaman aure ya zama yayi kyau yayi armashi idan ta maka laifi ka tuna da wasu daga cikin alkhairanta wannan zai sa ka zama kayi hakuri mazaje da dama suna da shiririta idan matarsa ta masa laifi to shedan sai ya ta tuno masa da laifukan da ta taba yi masa a rayuwarta ba zai ba shi dama ya tuno alkhairin da ta yi masa ba da an masa laifi guda ɗaya to ya rinka bala'i kenan yana wannan abun akwai rainin hankali a ciki to ni ban san me kike nufi ba me ban yi miki a gidan ah to kai abubuwa nawa Allah ya maka na karramawa da girmamawa amma duk da haka kake saba masa kuma yi hakuri da kai dan me kai ba za ka yi hakuri da ita ba abinda da kai mata ya kai abun da Allah ya maka laifukan da take maka sun kai laifukan da Allah yake maka abin nan sun kai laifukan da kake yi wa Allah ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa so Allah ya gafarta muku ka zauna shedan ya ta tuno maka ka ce haka satin da ya wuce an mun kaza da kaza a gidan nan amma na shanye ba zan manta ba bara da rani an yi wane ne wane ne duk da haka na haƙura ba zan manta ba lokacin da aka haifi yaron nan a cikin damuna yaron fa har ya fara zuwa firamare wai amma bai manta laifin da aka yi masa shekarar da aka haifi yaron ba wanda wani zai sakar shi abin da ake so in ta maka laifi ta bata maka rai to tuno alheranta ko akwai matar da bata da alheri annabi yace la yafrakul mu'minul mu'mina mumini ba zai kyamaci mumina ba in kariha minha khuluqan rabiya minha akhar idan akwai wani halinta da baka so to in Allah ya da kuma sai an samu halinta da kake so ko ba haka ba in da baka haushi tsaya kai tunani watakila tana kokarin tarbiyyar 'ya'yanka sai kai hakuri saboda wannan watakila mai kokarin addini ce sai kai hakuri saboda wannan wataƙila tana girmama mahaifiyarka tana girmama mahaifinka sai kai haƙuri saboda wannan wataƙila tana tana taimakon ƴan uwanka da danginka ta kiyaye maka zumuncin da ke tsakaninku sai kai haƙuri saboda wannan wataƙila ta iya girki sai kai haƙuri saboda wannan shi ma wani abu ne da yake da muhimmanci wataƙila tana da tsafta da kwalliya kuma ta iya ɗaurin ɗan kwali ta sai da za ta kashe ɗauri ɗan kwalin ya kalli kudu maso arewa to idan ta baka haushi ka sallame ta daga baya sai ka rinka tunawa sai a samu matsala to dole sai ka hada da hakuri ka yi kokari ka rinka tuno alkhairanta sai a zo da lafiya na gaya muku wani wanda matarsa ta bashi haushi kawai ya sake ta shi kuma irin masu baccin tsiya din nan akwai irin masu bacci da, da, da, da, azumi idan za ta tada shi ya yi suhur aiki ne jajawo ta kama shi ta girgiza ya koma bacci ta shafa mai ruwa a fuska bacci ya kara ɗauke shi sai ta ɗauko shi ta rungume ta kawo to. ta yanko loma ta sa mai a baki ya haɗe kut kamar budiddigin kwado kuma ya ci gaba da baki sai ya haɗa kamar loma uku ko hudu tukuna kamar idanunsa su bude ranar da ta bashi a haushi kawai sai manta da amfanin ta ya sake da kuma ga ya da ramadan shi kuma irin mutanen nan ne wa in ba su yi suhur ba azumi sai ya ji kamar zai mutu saboda wahala bai yi azumi ba suhur ba na'am ranar farko ya yi ta zarce da ƙyar ya kai azumi kamar zai mutu rana ta biyu ya ƙara makara ya ta zarci rana ta uku da malaice sai aka shi zaune kan da yana kuka aka ce lafiya ya ce zainabu Allah ka gafarta mana to duk wanda zaka zauna da shi duk wanda zaka zauna da shi ka ringa duba alkhairansa idan ka ce a kurakuransa kawai za ka kalla ba za ka kalli a kairansa ba to zaman ba zai dore ba Allah ya gafarta mana Shi ne Allah ya ce wal afu, wal yasfahu sai Allah ya ce ala na an yaghfira Allahu lakum ba kwa so ne kuma Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai da Abubakar yana jin wannan aya Ya ce bala nuhibbu an yaghfira lana rabbuna ce ba shakka muna so ubangijinmu ya gafarta mana yasa aka aka kira mitsa yace da me nake baka nace fa ne ya faɗa yace nayi dubulin abin da zan baka ko ba zan daina ba har da zan ba duniya su da an ja aya an gama nan take za su fara aiki da ita practically Allah ka gafarta mana sai Allah yace me a gaba larama الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يسا صاحب الكشاف yake cewa da ya karanta Ƙur'ani tun daga bakar hannasi bai ga wani laifi da aka yi anan Allah ya ɗauki laifin da muhimmanci ba laifi da ke da alaƙa da saɓo. ubangiji ya ɗauki abun da muhimmanci ya jaddada ya maimaita ya nanata da uslubi iri daban-daban wanda kowane uslubi guda daya ya isa mai hankali ya shiga sa yace da ya karanta Qur'ani daga Bakara Hannasi bai ga laifin da Allah ya jaddada haka ba kaman kazafin da aka yi wa Aisha radiyallahu anha kuga da muka fara magana ake ta jaddada maganar yanzu ma ga ubangiji ya sake dawo da ita Allah madaukin sarki yace innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lalle waɗanda suke jifan Katangagu mata mata kamamu, gafilat waɗanda ko tunanin zina ma ba sa yi muminat mata muminai bayin Allah na kwarai amma su jefe su da kalmar sun yi zina Allah madaukin sarki ya ce lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya ce waɗannan Allah ya tsine musu albarka ya la'ance su a duniya da lahira ku ji girman magana me ake cewa la'ana shine an nesantar da kai da rahamar Allah an kai ka dab dab da gabar wutar jahannama Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce walahum azabun azim bayan Allah an ce su a duniya da lahira sannan kuma suna da azaba mai girma Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama يوم تشهد wa ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون kamar an tambaya ubangiji yaushe ne zaka yi musu wannan babba azaba wa'anda suka yi wa Aisha radiyallahu anha kazafi da sauran masu yi wa mata mumine kasafi har zuwa ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce yau mata shadu alaihim rana ce wacce masu ba da shaida a kansu yau mata shadu alaihim arjuluhum alsinatuhum rana ce wanda wato harsunansu za su ainihin wato ba da shaida a kansu wa arjuluhum sannan kafafunsu za su ba da shaida a kansu wa aidihim sannan hannayensu za su ba da shaida a kansu bima kanu yaksimun bima kanu ya'malun saboda abin da suka kasance suna aikatawa a nan gurin Allah ya ce bima kanu ya'malun ta suratu yasin ya ce bima kanu yaksibun dangane da abin da suka kasance suna tsaururuta wato matsalar lahira kenan harshe in ya ce zai yi ƙarya sai a toshe shi sai gabai da kafafu da fatar jiki sai ya zama su suke bada shaida gaban Allah kamar yadda Allah ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an النار فهم يوزعون الله يتي كما كرانا da za a tattaro abokan gaban Allah makiya Allah waɗanda suka saba wa Allah a duniya a koro su a gargado su ilan nari zuwa wutar jahannama Allah ya ce fahum yuzauna mala'iku na koro su ana tattare su kar wani ya shiga layi sai an dangana da su da wutar jahannama sai Allah ya ce mai alrama hatta idza ma jaa ربها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الله يشهد هل لوكتين da suka yi sojan wannan wuta shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu da jinsu da ganinsu da fatar jikinsu Allah ya ce su ne za su ba da shaida a kansu dangane da abin da suka kasance suna aikatawa kawai mutum sai ji fatar jikinsa tana magana tana ba da shaida gawa akan aikin shi tana ba da shaida a gaban Allah yau ko a nan duniya ai akwai lokacin da fatar jiki ke ba da shaida ko ba haka ba na'am yanzu idan mutum ya kisan kai ya ɗauki wuka ya soki wani sai Allah ya sa jami'an tsaro suka samu wukar ai idan aka je akwai binciken da za a yi a jikin wukar ko a ga zanen hannunsa abin da fingerprint shi a jikin wukar idan aka samu zanen hannunsa a jikin wukar za a gano shi ko ba za a gano shi ba me ya ba da shaida a kansa Shi ne fatar hannunsa ita ce ta ba da shaida a kansa har aka gano shi ne wanda ya aikata ashe kun ga tun a nan duniya ma ubangiji ya nuna mana aikace cewa fatar jikin mutum tana iya ba da shaida to idan kiyama ta tsaya ji zai ba da shaida gani ya ba da shaida fatar jiki ta bada shaida shi yasa in zaka je wajen sabon Allah karka je da kunnan ka zai tona maka asiri ka aje shi a gida kafin ka tafi idanu ka karka kuskura ka je da shi zai tona ma asiri gaban Allah dan kwarmato ne yana da matsala kakka yadda da shi ka kuskura ka je da shi to an je lahira zai fada wa Allah zai zai bada shaida ya tona ma asiri fatar jikinka karka kuskura ka je da ita idan ka je da ita tana da matsala ta iya gulma ba za ta tashi tona ma asiri ba sai an je gaban Allah ta ce ya Allah ka ji ka ji yadda aka yi saboda haka cire ta ka aje sai ka je ka saba wa Allah to in kai sa'a a dan samu sauki sauki amma ka kuskura ka je da su za su tona ma da asiri me zai faru a wannan lokaci Allah rama li juludihim lima shahidtum alaina. yayin da mutum ya ji fatan jikinsa tana ba da shaida wa qalu sai su ce juludihim ga fatan jikinsu lima shahidtum alaina me yasa kuke ba da shaida akan mu jahannama za ta tafi fa ke fata yau in za a tafi jahannama ai da ke za a tafi zaki babbaku in ban da rashin hankalinki da ke za a tafi kuma ki bada shaida a lokacin fatu za su bada ansa wace ansa za su bayar qalu anqana Allahu alladhi anfaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون nan take sai fatu jiki su ce kai saurara ka ji an dakana Allahu an kulla Allah da ke sa abu ya furci ko yana so ko baya so shi ya mu dole mai furci mu bada da shaida akan ka a wannan ranar ba bisa zabi mu bane Allah ne ya samu mu magana an dakana Allahu allazi an daka kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un Shi ne wanda ya halice ku tun karan farko kuma ya zuwa gare shi za ku koma Allah ka gafarta mana to shi yasa Allah madaukin sarki ce rana ce da gabobin jikin yan adam za su rinka bada shaida a wannan aya ta ainihin wato wato suratul nur sai Allah ya ce yawma idhin yuwaffihimullahu yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamun wa ya'lamuna an إن الله هو الحق المبين الله يتي يوم إذن وفيهم الله دينهم الحق wannan rana ce da Allah zai cika wa mutane hisabinsu da gaskiya ranar tashin alkiyama kenan kalmar din a nan wurin tana ba da ma'anar wato hisabi sakamakon abin da bawa ya aikata Allah ya ce wa ya a ranar mutanen duniya za su sani cewa annallaha lalle Allah huwal haqqul mubin shi ne gaskiya bayyananna a wannan rana Allah ka gafarta mana to daga nan sai Allah ya wata magana me Allah ya ce ala rama الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله ya سولا لكم ku saurara ku masu tuhumar cewa wai Allah ya ce ai ba haka tsarin yake ba Allah ya ce alkhabisatu lalatattun mata lil khabisina dan lalatattun maza Allah ya halice su wal khabisuna lalatattun maza lil khabisat dan lalatattun mata Allah ya halice su kenan lalatacce shi yake auren wa lalatacciya lalatacciya ita ke auren wa ita ke auren lalatacce wa tayyibuna wa tayyibatu li tayyibin tsarkakan mata Allah ya ce dan tsarkakan maza ya halice su wa tayyibuna li tayyibat tsarkakan maza dan tsarkakan mata Allah ya halice su kenan annabi tsarkakakke ne ko ba tsarkakeke bane tsarkakakke ne ko to tunda tsarkakakke ne ya matarsa kuma za ta zama ba tsarkakakkiya ba ai ba haka tsarin yake ba a malamai suka ce wannan shawara ce ake baka Matuƙar kai na ƙwarai ne in ka tashi aure je ka nemo baiwar Allah ta ƙwarai ka aura samari kuna samun problem a nan. idan kuka tashi aure mafi yawa cikin ku addinin matar baya cikin ajandar shi dai buƙatar shi ya samu zankadaziya kalar gari ta zuwa fati da haka ne kuma zai je ɗauko kansa bala'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa khudara ad-diman Ƙanuwa Makubara Udimani ya يا رسول الله قال امرأة حسنا في annabi ya ce ka shaidin ku ɗauko fulawa a juji sahabai suka ce me fulawa a juji ya rasulallah annabi ya ce kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiyya yarinya kyakkyawa kalar gari zankaɗaziya amma uwarta ta sha bidi'a ta ƙoshi ta kwankwaɗi shegantaka da iskanci tun a nonon uwarta ta tsotso shegantaka da fitsara sai ka ce bari ka auro ta wai kai ba matsala in ta zo za ka yi mata wa'azi za ka sha mamaki sai ka gama wa'azin ta maka saitin hamma da gyaran kafirito a cikin daki a ka shedin ka da ɗauko fulawa a juji in za ka yi aure nemo yarinyar da take da tarbiyya ahmadu bin hanbal lokacin da zai aure sai tura wata tsohuwa ta je ta masa sabe na matar da ya kamata ya aura sai ta dawo masa da report ta samo mata guda biyu yaya suke tsohuwa ta ce to gaskiya aka rama kallahu ta farkon kyakkyawa ce kaf garin nan ban tsamani akwai kyakkyawar yarinya kamanta ya ce ya labarin addini ta ce to addini kan gaskiya ta ba kiɗi ta ba karatu ya ce to naji ɗayar kuma ya take ya ce gaskiya ɗayar mummuna ce kuma idonta ɗaya mummuna mai ido ɗaya ya ce to ya labarin addini ta ce kwana take tana yi wa Allah sujada ta yi ne tana yi wa Allah azumi saboda haka sai ka zaba Allah rama kaddara kai ne tsakaninka da Allah wa zaka zaba mara a gajiya ai da ka samu wani sabon ustaz sai ya ce ba matsala a kawo kyakkyawan nan zan mata wa'azi lo mace in ta riga ta shafi tsara ta koshi wa'azi bai gyara akwai wani dan uwa ya samu wata auro ranar ta dan masa wani abu da bai dace ba sai ya ja mata aya yana jan ayan tace da ka takar ka fassara ta fassara masa ayar kamar da ibnu kasir ya fassara ayar tace daidai na fassara ko na bata yace a yar uwa daidai kika fassara tace to ba za a yi aiki da ayar ba ne kuma zaka ci wannan wazi zai gyara ta Ahmadu bin Hanbal sai wata magana bai ban sha'awa sai ce saurara ki ji Allah yana ba mace kyau ko yana son ko bai son amma Allah baya ba mace addini sai in yana son ta yace wa lizalika ikhtartu qabihatal awra li barakatillah yace na zaɓi wannan mummuna mai ido ɗaya saboda neman albarkar ubangiji ko matar da ya aura ke saboda at-tayyibatu lit-tayyibi wa tayyibun li nagarta quality ake nema yayin da za ka auri mace ta zama tana da addini tana da tarbiyya to kyau in ya samu ba laifi ba ne, ina fata an fahimci wannan amma kar ya zama kyawun kawai shine primary objective shi kaɗai kake dubawa da an yi wannan to al'umma ta lalace ta tabarbare mata kuma yawancinsu wajen aure ba addini suke dubawa ba su kuma wajen aure mai suke dubawa su kuma wake da kuɗi wake da hannu da shuni abinda kawai suke dubawa kenan ko kan mutane kake sayarwa in dai akwai kuɗi a hannunka ba su da matsala sai a baka duk abin da zai faru sai dai faru su kuma matsala suke nan ba ruwan su da addini iyaye da ke aurar da 'ya'ya shi wai motsa ina yasa za ta huta yanzu shi ma ina zai rinka ɗan gurgura shi ya tunanin shi kenan ba wai ya za a bi Allah a samu rahama a lahira ba ita kanta yarinyar ya mai ita kayan sayarwa ne yana jiran highest bidder wanda yafi kawo farashi mai kyau shine wanda zai aurarwa sai ka samu wai suriki yana budewa wai mijin yarsa mota wai kaga dattijo ya tashi yana wani tattara riga jikinsa na rawa wai surukinsa ne ya zo wai ya je yana bude masa mota yana aishi ne mijinta sallah sakataren dindindin ne a ma'aikatar gona Abuja ko sakataren dindindin ka ji rashin hankali ba ga maka akwai dindindin a duniya to wannan shi yasa harkar aure ta dagule gaba ta kuma idan gidan da jimu ba su gyaru ba biye da muke so mu gyara titi titin ba zai gyaru ba dole gyaran in ana so sai an faro shi daga ina daga cikin gida ya za a faro shi daga cikin gida sai mun gyara falsafa ta neman auren mu su 'yan mata suna da ƙa'ida guda ɗaya su duk abin da samari ce yayi su shi za su yi shi suke so ko ku gane wannan ba yanzu idan yayin gudu ake a yola a nan jimeta to wanda ya fi kowa iya fanfala kewa da gudu shi mace take so yanzu da samari a yola za su ce ba za su aure yarinya ba sai ta haddace izo ashirin wallahi daga nan zuwa shekara biyar sai ka nemi budurwar da bata haddace izo ashirin ba a yola ka rasa kowa ta haddace sama da haka haka ne ko ba haka bane to amma sai ya zamana ba wannan ake dubawa ba ya za ta zama kyakkyawa shi kare yake dubawa shi yasa bleaching da mata suke yi yana lalata musu fata ku tambayi likitoci ga surgery doctors na muna tare da su su ba ku labari macen da ke yin bleaching in ta accident aka zo ana so a ɗinke wace irin wahala ake sha ana shan wahala ana samun matsala ina fata an gane wannan magabata in sun tashi aure na kwarai nagari suke dubawa sabit ibnu kai wata rana yana tafiya akan hanya sai ya tsinci apple tuffa da ya tsinci tuffa ya gutsura ya fara sha ya sha rabi daga kai da ya sama sai ya ga ashe bishiyar tana cikin wata gona ne reshen bishiyar ne ya tsallako kan hanya tuffar ta fado kasa ya tsinta yana ganin wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalinsa ya tashi ya zai sai ce sai ya gano mai gonar ya nemi ya gafarta mashi ya rinka zagayawa har sai da ya samu kofar da ake shiga cikin gonar ya shiga ya ga wani mutum yana aiki ya ce abin da ya kawo ni ina roƙonka na tsinci tufa a waje na sha rabi saura rabi sai na gane ta gonar ka ce ga rabin na dawo da shi wanda ya shiga ciki na kuma a yafe mu mutumin ya ce gaskiya ba zai yi wani yafe maka ba ya ce saboda me ya ce gonar ba tawo ba ce ni ma aiki nake a gonar yace gonar ta waye ne yace mai gonar ba a garin nan yake ba bai na bainaka wa bainahu masiratu yawmin wa laila daga nan zuwa garin da mai gonar yake tafiyar kwana da yini ne sai kai 24 hours kana tafiya yayi shiru ya ga to yayi kamata yayi ya hakura ya je lahira da rabin apple na haramun a cikin sai ji ba zai iya ba sai ya zabi bare ya taka haka yayi ni yana tafiya ya kwana yana tafiya kamin ya isa gari yana zuwa ya sallama kuma kai sa'a mai gona yana nan ya fito suka gaisa kai ke da gona wuri kaza da kaza yace eh yace rike wannan ya mika masa rabin abul har ya fara bushewa yace wannan kuma na menene yace na tsinta ne na sha rabi sai na gane daga gonar ka ya fado wannan ne dalilin da yasa na shiga gonar na samu wani yace ba tashi bace shi ya kwatanta min nan daga can na tako da kafa abin da ya kawo ni kawai in roƙi ya ce a wajenka in kace ka yafe min shikenan in juya in koma mai gona yayi shiru ya kalle shi ce gaskiya ba zan iya yafe maka ba yace yanzu ka kalli duk wannan wahala da na sha ba za ka yafe mun bai ta gaskiya ba zan yafe maka ba sai an je lahira sai hankalin wannan matashi ya tashi da ya matsa sai yace ce to dakata zan yafe maka amma da sharadi akwai ya da nake da ita na rasa mai aurenta in ka yadda za ka aure ta to na amince sai in yafe maka yace ban gane kowa yace ba zai aure ta ba yace to wa zai aure ta yarinyar gurguwa ce makauniya ce bebiya ce to wa zai aure ta yace kare yanzu da tsotsai ya hau kanka to sai ka aure ta ko kuma mu tafi lahira a hisabi to karshe dai matashin nan saboda tsoron hisabin lahira sai da sai ya amince zai aure wannan yarinyar mai gidan yace to a daura aure yanzu yanzu nan karkace ka fasa aka daura aure aka watse aka bashi tsugunne kofar gida ya takumi yana kuma abinda Allah ya kaddaro kenan eh ce ko abu da Allah ya kenan rana ta fadi magariba ta yi mai gida ya ce taso ga ɗakin amarya ka can sai ka shiga ka kwana kamin gobe a shirya ku hukama hanya ya je bakin kofar ɗaki ya tsaya ga amarya zaune amma ta juyo masa baya ta bayan da yake kallon ya bude baki zai sallama ya ce at sai tuna shi kurma ce sai dakata to kurma yi mata sallama za ta ji ba za ta ji ba can sai tuna annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam idan kai wa mutum sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a baka lada talatin in ya ansa shi ma zai samu lada talatin in bai ansa ba mala'iku da suka fi shi daraja za su ansa maka sai ce to me asara a cikin in mata sallama ni in kalmar lada talatin ko mala'iku su an samu saboda ka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yana yin sallama abun ya bashi mamaki faja'ahu sautun ka sautul bulbuli wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu sai ya ji wata irin murya mai zaki bai taba ji murya mai zaki kamar ta ba kun san akwai mata da Allah yake baiwa ta zakin murya ko ikama take in kana rike da sharbin kai wasa sai fadi sai ya ji wata murya mai zaki bai taba ji murya irin ta ba an ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu nan take sai ya shiru a cikin zuciyarsa sai ce wa hal tujibul malaikatu bi sautin masmu ashe ma da aka ce mala'ikun za su ansa da karfi za su ansa har ka ji shi yau alhamdulillah ya ji murya mala'ika <laughs> yana nan tsaye da tunanin yadda za a yi kawai sai ga amarya da aka ce gurguwa ce a zaune take ba ta iya miƙewa tsaye kawai sai ga ta miƙe tsaye da ta miƙe tsaye sai ta wayu ton da ya kalli fuskar ta sai ya razana tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawan yarinya kamar ta ba sai ta fara ba da step ta nufo inda yake left right left right left walla matashi ya sanda kansa kasa yace subhanallahi al-khaliqil azim tace mai gida yaya yace mai gidan wa tace mai gida na mana yace a'a ba ni ne mai gidanki ba tace ban gane ba yace matar da aka aure mun babanta yace kurma ce ta ce ai gaskiya ya faɗa ya ce ni kurma ce saboda ba na sauraron abin da Allah ya haramta ya ce makauni ya ce ta ce gaskiya ya gaya maka ya ce ni makahuwa ce saboda ban taɓa tsayawa in kalli abin da Allah ya haramta ba muharrami na kai ne dan adam na farko da na fara gani yanzu da ka zo wannan gida ka zo mai gidana ya ce gurguwa ce ta ce ban taɓa taka kafan nan tawo na je wurin da Allah ya hana ba kai ƙarshe sai ya ga ashe shi lahiya lahiya ya jefa kuma ya tafke ashe uban yayi wa yarinya tarbiya ne ya rasa wa zai ba sai ya ga wani matashi wanda ya tafiyar awa ashirin da hudu don neman a yafe masa rabin apple na tsintuwa da ya ci sai ya gane imanin wannan matashi in aka ɗora a sikeri zai ja laba mai yawa yadda ya cancanci a ɗauki wannan amarya a bashi shi yasa aka ɗauki wannan amaryar aka bashi shi na kwarai ita na kwarai da aka ɗaura auren sanadiyar auren ne aka haifo imam abu hanifa saboda dama idan fari ya auri fara a addinance kenan sai su sai su hafi fari kal to dama kai baki ne a addinance ka auro baka baki plus baka is equal to what kaga sai a fi baki kirin kenan Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu dace saboda haka Allah ya ce al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wa tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun wayannan tsarkaka su ne waɗanda ake barrantawa daga wayancan masu tuhuma da zina irin Aisha radiyallahu anha da shi Safwan ibn Mu'addal as-Sulami bawan Allah na kwarai bai je bai gani ba aka tuhume shi da yin zina da ainihin Aisha radiyallahu anha Allah ya ce lahum maghfiratun a gare su akwai wata irin gafara wa rizqun karim da kuma wani arziki na karamci Allah ta'ala ya sa mu dace idan ba mu manta ba jiya mun yi magana akan yau da amincewar Allah za mu kaddamar da wato gidauniya ta tallafawa marayu irin wacce muka gabatar a shekarar da ta gabata bara mun kaddamar da wannan gidauniya a wannan masallaci in ba ku manta ba shugaba a lokacin yana mataimakin shugaba yake cewa Allah ya da sai an maida abin ya zama national gaba daya to yanzu kuma ga azumi ya kewayo yanzu kungiya ta maida abin ya zama national duka Najeriya an ba da umarni a kaddamar da irin wannan gidauniya muna so kuma adamawa in Allah ya da ta zama zakaran gwajin dafi ya zama ita ce za a ba da misali da ita a wajen ƙoƙari da aka yi wajen tallafawa marayu duk wanda ya tallafawa maraya yana da lada zai zauna tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna a ranar tashin alkiyama amma kamin mu kaddamar da wannan gidauniyar za mu buƙaci mu saurari wato jawabai daga mutane guda biyu kamin kaddamar da ita za mu saurari shi shugaban kungiya na ƙasa masu tashi a tsaya a saurara a zauna abinda za mu yi yanzu yana da muhimmanci kwarai da gaske ina fata an fahimci wannan saboda haka masu tashi kowa ya zauna sai mun kammala da abinda za mu yanzu kamin mu tashi daga wannan taro yadda zai zama rahamar da Allah yake saukarwa a wannan wuri mun same ta gaba daya za mu buƙaci shi shugaban kungiya da kuma ciyaman na wato kwamiti na marayu din wanda shine sakatare na kungiyar izala na wannan jiha ta adamawa za mu buƙaci su ɗan faɗa mana wasu kalmomi kaɗan kamin ƙaddamar da wannan gidauniya daga nan kuma za a buɗe ta masallatayya da ainihin wato ko ina makarantun mata da sauransu duka su tallafa su ainihin ba da gudunmuwarsu mu jira sakamakon mu a wajen Allah maɗaukin sarki ranar tashin alkiyama ban san wane ne zai fara ba na'am to za mu buƙaci shi sakatare saboda yayi briefing din mu a ba bamu wata shimfida da za ta haska mana Allah ta'ala ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد kamar yadda malam ya gabatar cewa yau bisa alkawarin da aka yi jiya za a kaddamar da neman gudumawa domin gudanar da irin ayyuka wanda muka gabatar a bara bayan shi malam ya assasa wannan kwamiti na taimakawa marayu ga wannan jiha to alhamdulillahi na farko muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara rayuwarmu zuwa yau muka sake ganin wannan azumi muka sake haduwa a wannan masallaci domin kaddamar da gidauniya don tallafa wa'annan marayu kamar yadda muka yi bara idan ba mu manta ba bara kamar haka ranar biyar ga watan august aka kaddamar da wannan gidauniya aka ba da gudumawa daga nan kuma aka ci gaba da neman taimako daga masallatai inda ake tafsirai duka cikin wannan gari a ƙarshe ranar ashirin ga wata na azumi a baran muka ƙaddamar da gabatar da cikakkiyar bayanin abun da muka tara a wannan lokaci mun tara kuɗi wanda ya kama naira miliyan 1,168 mun kuma gabatar da abun da ya sauƙaƙa ga wa'annan marayu da muka ta muka tantance wanda yawansu ya kai guda dubu ɗaya da talatin da biyar maza a cikinsu ɗari biyar da sittin da biyu mata ɗari hudu da saba'in da uku a cikin wa'annan maza ɗari biyar da sittin da biyu akwai yara ƙanana wa'anda suke ba su kai shekara biyu ba su guda ɗari da goma cikin mata ma cikin 473 akwai ma akwai yara ƙanana wanda ba su kai shekara biyu ba su 130 to kamar yadda muka faɗi abubuwa da muka saya wanda ya kama jiblan kuɗi ya kama naira miliyan ɗaya da dubu biyar a wannan lokaci da muka kulle saye-sayen duk abin da za mu saya mun saura da kuɗi wanda ya kama ya kai jimla naira ɗari da wanda muka bude account da shi musamman saboda gudanar da wannan kwamiti ko da bayan rayunmu idan Allah ya kawo lokaci kamar haka za a sake gabatar da gidauniya wanda za a ci gaba da wannan aiki sanaswa na biyu da muke so mu tabbatar da mutane shine ne ɗin waɗannan mutane wa marayu guda dubu ɗaya da talatin da biyar wanda muke da su suna hannunmu sai dai ga abin da muka daidaita za mu gabatar a bara cikin wa'annan dama shekaru da muka ayyana na cewa ƙa'ida ya amince cewa wannan shine shari'a za ta ɗauka maraya duk ɗaya namiji da bai wuce shekara goma sha biyar ba muna ɗaukansa maraya duk ya mace wanda ba ta shekara goma sha uku ba tana marayiya saboda haka duk wanda yake a bara da muka gabatar da wannan alheri yana shekara goma sha biyar a wancan lokaci bana za mu cire sunansa daga cikin rekod ɗinmu na marayu hakan mace wanda take shekara goma sha uku a wancan bana za mu cire sunanta sun yi graduating out of wannan marayu na taimaka na tallafi da za a ma maraya amma kofa a buɗe yake daga yau dukkanin saura kuma wanda dama ba mu da rekodinsu a wancan shekara su gabatar mana da sunan naki da shekari waɗanda yake kamar yadda na faɗi a age bracket ɗin shine ɗa namiji daga kwana ɗaya zuwa shekara goma sha biyar ya mace daga kwana ɗaya zuwa shekara goma sha uku wa'annan da na faɗi za mu cire su sauran da suka saura wanda a rekodinmu na bara za mu bukaci ranar da za mu sa screening su ma za su gabata ga kwamiti ɗin a wa'annan matsuguni da muka riga muka yi a bara a makarantar demsawo da masallacin dobeli da masallacin angon yalwa da masallacin ah, hammayaro a cikin garin yola kuma da masallacin sanda da masallacin cikin shagari da masallacin ah, wura hausa inda shugaban malamai na yola na yola south local gamma yake limanci ah, malam halilu isa Mubi. wa'annan su ne a takaice abinda muke so mu sanar da mutane muna fata kamar yadda malam ya faɗa Allah ya ba mu ikon ba da gudumawa na gabatar da wannan alheri da aka sasa a wannan gari domin mu ma Allah ya ma ƴaƴanmu ɗauki in lokacin da muka aka samu assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ƙara godiya الله سبحانه وتعالى wa منا وانا يمتي بايا منصر لتفسيرنا yammaci bayan mun daga sakataren wannan kungiya na ƙasa baki ɗaya sheikh muhammad kabiru haruna gombe abul aitam uban marayu kuma sarkin yaki muna fatan allah ya saka masu da alkhairi wa'annan matasa da suke gabanmu na san insha allahu idan aka ce ana neman kuɗi da ya kai miliyan ɗaya zuwa miliyan goma za su yi hoɓɓasa su taro da taimakon allah haka ne ko ba haka ba za su kawo iya ƙoƙarinsu da wanda yake sana'a ƙarami da wanda yake babban sana'a muna fatan kowa ya iya ɗauko wani abu ya bayar domin ran da Allah ya kai ku matsayi irin na chief of staff da sauransu to kenan a lokacin za ku iya bayar da fiye da abin da za ku iya bayarwa a yanzu amma idan yanzu abin da yake a juhunka ba za ka iya bayarwa ba to kuma ya nuna in ka kai matsayi na irin wayannan manya da suke kan kujera ba abin da za ka iya yi tun yanzu ya kamata a so ba. abin da na yi baƙin ciki ban ji daɗinsa sa ba shine daga cikin matasa masu sauraron wa'azi a wannan wuri akwai wayanda aka same su da kwayoyi a hannu kwaya kuma irin mai bugarwa kuma a cikin masallaci nan saboda haka wannan abin bakin ciki ne idan kun zo sauraron wa'azi to ya kamata kwakwalwanku ta canja rayuwanku ta canja ku zamanto masu jin tsoron Allah yadda kuke kaunan wannan karatu kuke sauraro to kare zamanto kawai sauraro ne na jin daɗi sauraro ne na tsira har zuwa gidan aljanna ina fatan ku zamanto wato ambassadors ɗinmu na kwarai waɗanda za ku zamanto jakadu na kirki a ce yaran mu. yanzu yara ne na kwarai ba wanda zai iya daukan su ya kai su zuwa ga wani abin da ya saba wa karantarwar addini saboda haka ina muku nasiha na san malam zai ci gaba da sanyawa a cikin ainihin wato wa'azinsa wannan kwamiti na marayu kwamiti ne da zai kawo alkhairi mai yawa wa al'umma kuma zai kawo zaman lafiya ya mai girma chief of staff da sauran kwamishinoni da sauran wakilai na gwamnati taimakawa wannan kwamiti daga wurin gwamnati ba ƙaramin alheri ba ne zai taimakawa zaman lafiya na ƙasa zai kawo alkhairi domin duk laifin da mutum ya yi wa Allah subhanahu Huwa ta'ala Allah ya ce mishi ya ciyar da talakawa a madadin wannan Allah ya yafe mishi saboda haka lura da halin da ake ciki za mu ji daɗi a matsayinku na jami'an gwamnati ku yi wani abu wani hoɓasa daga wannan gwamnati na jiha mu kama kafa da shi irin taimakon da ake bayarwa wurin Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan jiha tamu Allah da kansa cikin Qur'ani ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana muftalan fakhura alladhina yabqaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl saboda haka wa'annan hakkoki da Allah ya yi magana idan aka kula da su mafi yawan su masu rauni ne bayan ka ba wa Allah hakkinsa da iyaye sai marayu suna ciki talakawa suna ciki makwabta suna ciki saboda haka a yi ƙoƙari a ga cewa an tallafa halin da ake ciki a kasuwa da sauransu 'yan kasuwa abubuwa yana ƙara tsada ya mai girma chief of staff ku yi wani abun da za ku sako abinci a kasuwa ya karya farashin na kasuwa in 'yan kasuwa sun kisa rage farashi idan kuka kawo abinci yawa aka yi oda daga gwamnati to duk wanda ba a tsammani za a samu sauki a cikin kasuwa ba ba kuma an yi haka don a kare yan kasuwanmu bane an yi haka ne saboda wata da ake ciki mai albarka don a samu sauki al'ummar musulmi su ci gaba da addu'a har ma waɗanda ba musulmi ba su ma su ci alfarman al'ummar musulmi a wannan wata saboda haka muna fatan a yi wani tallafi daga asusun gwamnati zuwa ga wannan kwamiti don haka kamar yadda sakatare ya faɗi wannan kwamiti na ƙasa ne baki ɗaya don haka za mu so mata a jihar adamawa a matsayina na shugaban wannan ƙungiya ɗanku kamar yadda nake faɗi kullum a wannan jiha an dace kuma ga sakatare shi ma ɗanmu ne don nan gaba kaɗan ina tsammanin sai an haɗa da malam muhammad kabiru gombe yola ko saboda haka muna fatan Allah ya taimaka Allah ya bada ikon taimakawa don haka yanzu mun bude wannan asusu a madadina kaina ba ƙungiyan ba ni kaina na abdullahi balalau da iyalina na sanya wannan asusu taimakon naira dubu ɗari biyu saboda haka naira dubu ɗari biyu na buɗe wannan taro da shi kowa ya kawo gudumawansa saboda allah mu tallafa wa marayunmu na wannan ainihin wato jihar adamawa allah ya sanya albarka allah ya jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a takbir na'am shugaban ƙungiya na ƙasa ya buɗe wannan asusu na marayu ba zan manta ba bare shi ya fara buɗewa da tallafi na naira dubu ɗari bana kuma ya ƙara ninkawa saboda yana so shi ma Allah ya ninka masa tallafawa maraya akwai alkhairi da yawa a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatim ka hataini wa ashara bi asbu'aihi as-sababa wal wusta wa farraja bainahuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da ni da mai taimakawa maraya. yace muna kamar haka a cikin aljanna annabi ya nuni da yan yatsunsa guda biyu yatsa manuniya da yatsa na tsakiya wa farraja bainahuma sannan ya dan bude tsakanin su yace haka za su zauna tare da wanda ya kyautata wa maraya a cikin aljanna wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah zuciyata ta bushe ana ta wa'azi amma baya ratsa zuciyata ga limfuka sun kewaye ni ina so zuciyata ta cika da imani ta yi laushi qur'ani ya ratsa ta da zan yi wa Allah biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawarar da ya bashi shine ka samu maraya ka rinka ciyar da shi kana kyautata masa kana tausasa masa kana shafa kansa Allah zai sa zuciyarka ta laushi yadda imani zai cika zuciyarka makil yadda da an karanta qur'ani sai ka ji ya maka tasiri Allah ta'ala ya samu dace saboda haka ya ku bayin Allah da wannan an bude wannan gidauniya ana bukata kowa ya ainihin ba da gudunmuwarsa kowa idan giwa ta samu bishiya ta ture to shi kuma zomo sai ya samu wata tafasa ko wani majamfari shi ma sai ya ture kun ga shi ma ya iya bakin kokarinsa ko nawa aka bayar ko nawa aka tara idan kai baka bada ko naira ɗaya ba ka ga aboca da za a yi a biya lada kai zero kake da shi a ciki sai abin da ka ɗauka ka bayar shi ne wanda za ka samu ladarsa sannan Allah maɗaukin sarki bai rena tallafi da aka yi domin addini kuma kullum nakan gaya muku ko ahalin sunna ko kaɗai irin waɗannan matsalolin suka dama ku ne kullum ku ya za a yi da al'umma ya za a ceci al'umma ya za a taimaki al'umma ya za a yi da marayu ya za a sama masu makoma regunan sallah kawai da aka dinka wa marayu a shekarar da ta gabata sama da rama raya dubu ɗaya kamar yadda ciyaman na kwamiti ya gama karantawa a halin yanzu mutane ne waɗanda dama suna da iyaye su ma iyayen na yi musu Allah ya karɓi rayuwar iyayen ya zama na sai dai idan masu iyaye sun sako sabuwar riga ranar sallah su rinka kallo suna kuka suna tuna nasu iyayen cikin taimakon Allah sai gaya mun share wa irin waɗannan yara sama da guda dubu ɗaya hawaye a sanadiyar wannan ba mu san iya alkhairin da Allah madaukin sarki ya sauko mana da shi ba kuma zai ci gaba da sauko mana da yardar Allah saboda haka kowa ya ɗauki irin wannan gudunmuwa ta sai bayar mu jira sakamakon mu wajen Allah madaukin sarki kuma kamar yadda aka ambata lalle ita ma gwamnati a jawo ta ita ma ta sanya jarinta a cikin aiki irin wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen zaman lafiya al'umma da kawo kwanciyar hankali a cikin ƙasa duk lokacin da Allah ya ga ana kokarin ya za a taimaki masu rauni to ku kuma akwai sanda raunin yake samun ku akwai sanda rauni ke tinkara ku ku rasa yadda za ku yi to idan Allah ya ga kun yi amfani da damar da kuka samu kun taimaki masu rauni ku kuma lokacin da rauni zai same ku sai Allah ya taimake ku Allah ka taimake mu gaba daya ka kuma ainihin wato zamanar da mu lafiya saboda haka ya ku bayin Allah kowa ya bude tashi gudunmuwar na so a ce na riga shugaba ba da tawa sadakar yadda in an je lahira za a ba da lada a wuce aljanna Allah ya ce in fara wucewa tukunna sun yi so shugaba ya zo daga baya to amma yanzu shugaba ya yi shiga sauri ya riga mu wucewa zuwa aljanna muna fata mu ma mu biyo shi daga baya Allah ya ba mu